Gabi is one of the 23 local government areas of Kaduna State and one of four local governments that constitute Kaduna and environs. Gabi also houses some rural communities. Gabi was created out of the defunct Zaria local government in 1989 and is headquartered in Turunku. The local government has 12 wards, among which is Regasa, one of the largest and most populated in Nigeria. The people of Igabi are predominantly Hausa with pockets of Bagi, Fulani and others. The local government is home to many tertiary institutions and military formations, in addition to the Kaduna International Airport, which is located in the area. Igabi is largely agrarian, which makes it one of the largest contributors to the food needs of the state. Alhaji Jabir Khamis Regasa is the current elected chairman of Igabi local government. Jabir Khamis epitomizes modern politics in Igabi local government area since he assumed office under the platform of the All Progressives Congress APC. The council leader demonstrated selfless service and commitment for the common good of his people. I know all the nook and crannies of Igabi local government area because we visited everywhere during our campaign. So I know their problems and their needs. In almost all areas of the local government, the chairman gives good account of himself, changing the landscape of Igabi local government area. Thanks to democracy and all-embracing policy, every part of the local government is a beneficiary. da na na same da azikinta kusan dalilin da ya sa kenan da muka zo muka yi wasu ayyuka when I assumed in office as the executive chairman, the council was financially okay. That is why we initiated many projects that have direct impact to the lives of the people. But when we start paying salary of primary school teachers, second batch recruits on May 2019, and the implementation of 30,000 naira minimum wage in September 2019, it cost the council more Education being the backbone of development has been given priority through increased welfare for teachers and timely payment of salaries. In terms of education, the Igabi local government chairman has tried a lot because he has provided learning materials and instructional materials in terms of providing the children the necessary learning materials. We get our salary in time and other benefits. We got it. And in terms of purpose again, we make sure that each and every one of us in Igabi local government as a teacher to put his more effort on the purpose so that we can get better tomorrow. If you compare the standard stewardship of education in uh, Igabi local government, you can see that it's a fast-moving uh, is, fast moving in terms of education than other local governments. Why am I saying that? If you look at it, he has ensures that nothing, nothing is lagged behind, that everything is being put into place to ensure that the smooth running and efficient, uh, uh, efficient moving of, the, of education in Igabi, uh, Igabi local government. Schools are being renovated and instructional materials provided for a conducive teaching and learning atmosphere. If you have a number that is bigger, let's say for example. Ɓangaren ilmi, mun yi makarantu. Kama akwai makarata da take Kaduna, mun gyara we renovated some schools in different communities and provided learning materials like table, eh, chairs, books, and other necessary instructional materials to encourage teachers and pupils to do more on learning processes. Similarly, the Council made giant strides in road construction. For instance, the construction of a two-kilometer road with street lights at Lokoja Road, Riga Sekeduna, impacted greatly on lives of the people. We appreciate the local government council for executing meaningful projects, especially this road. May Allah bless the chairman and guide him on the right path. Really, the road has eased our transportation difficulties. Another road that received attention is the 1.3 kilometer road at Hayin Mamadi in Rigachikun. We have nothing to say but to thank God for having this road. In the past, we find it difficult before every one of us to reach out or to enter our houses. With this road, now things are better. Among the various interventions of the Igebi Council are the construction of culverts and bridges in various communities located at Abuja Road, Laim Maisalati, and many others fa mun ji wannan mulki na APC da Jabir yake yi. We are enjoying APC administration in Gabi local government area under the able leadership of Jabir Kamis Rigasa. Even the Okada riders are happy. In the past, all of us follow other places because there was no bridge before. The people of Gabi local government are full of gratitude for all the positive developments shi shugaban karamar hukuma igabi yana gudanar da aikinsa ta adalci saboda yana ba kowane ward harkokinsa ta yadda ta sauraron jama'a Chairman is a selfless leader. He is giving equal treatment to the 12 wards and considering the earning of each and everyone in the local government. That is quality leadership. In spite of dwindling resources, the inherited weak healthcare sector also received attention. For example, the Rigachikun Healthcare Center was upgraded and equipped with modern facilities for effective healthcare delivery. Provision of modern health facilities assists health workers immensely in delivering quality healthcare to people at the grassroots. kwarai da gaske tana tana kokari sosai sosai akan taimakon da take yi mana a wurin taimaka mana da wasu abubuwa na duba marasa lafiya mun gode mata sosai sosai. Of course, it is true to say that Igabi local government is doing its best in the area of healthcare delivery. Kuma mutane da suke shigowa wurin da suke gani su ma suna jin daɗi. Now people have an easy access for their health treatments. Suna farin ciki su ma da haka. Across Igabi local government, patients are thankful for the gesture which they see as a step towards universal access to healthcare delivery for everyone. Everything we want, the local government council has provided it to improve our health services and it's going a long way in assisting us greatly. Nonetheless, the consistent commitment of the health personnel is important for sustainable achievement. To boost Igebe's food production and maintain its comparative advantage on agriculture, Chairman Jabir Kami supports farmers with agricultural inputs for subsistence and mechanized farming kamar ina faɗa maka duk wani abubuwa ne da ya faru daga zuwa wani lokaci da muke da abin da muke da shi a hannunmu On agricultural sector, during the last farming season, many farmers have benefited from our agri intervention programs. We assisted them with capital to expand their agricultural activities. It is clear to say that agric is one of our targets to provide job opportunities to the teeming youth. Presently, Igabi local government area has large scale of farmland because majority of mechanized farmers residing in Kaduna State, their farms located within Igabi local government area. To dole ne a yi kokari a samar da wasu bangarori da za a samar da musamman wajen aikin noman nan. Karamar kuma Igabi karamar kuma ce da ke da faɗin ƙasa Now the council has embarked on clearing thick forest for farming activities. za ka samu yana da gona a igabi ba wai dan karamu kuma igabi nake faɗa maka ba inda mutum manomi ne za ka je yana gona a igabi kuma cikin tsare-tsaren ma akwai tsarin da muka ɗauko kwanan nan wanda za mu yi wanda akwai dajin da yake karamar hukumar igabi kuma halin da ake ciki na tsaro kusan bangaren akwai wanda suke nan nema ɓoyansu da sauransu to har mun sa an je an duba dajin nan an tabbatar da ƙasar nan ƙasa ce mai kyau za ta yi noma muna nan tare da gudunmuwan mai girma speaker na jihar kaduna wanda yake ɗan ƙaramin hukumar igabi ne mun tattauna da shi za je wurin gwamna domin a bada dama wannan dajin a mai da shi gonaki kuma aka mai da shi gonaki za a raba ma matasa ne domin su samu aikin yi To complement this gesture, farmers have fully embarked on cultivation of various crops and are very optimistic for a bumper harvest. Rungun da muka samu dai Allah ya bamu zaman lafiya. Dan akura da yake ba su zaman lafiya mata mutum ma ga gare su. Abun wannan dai kam alhamdulillah. At least we can appreciate the existing peace in the area, but if government can assist us, we will do more than this on agriculture. mu abin mu karfafa noma duk har kusa wancan fili wanda yake nawa ne to amma saboda karancin abin yi yasa kake ganin wasu suke noma wuraren wanda ni da karfin da zo noma wurin gaba ki daya saboda da karfi dai akwai shinkafa akwai masara we are committed in cultivating rice guinea corn maize yam soya beans cassava potatoes and many more The adoption of an open door policy by the Khamis Regasa administration has been well received by the staff of the local government gaskiya muna da kyakkyawar dangantaka da alaƙa tsakanin mu ma'aikata da kuma zababbu na ƙaramar hukuma. Here in Igabi Local Government Council, there is good understanding between the elected and the executive. Duk abubuwan da aka zo da su wanda yake wanda ba su fahimta ba a gwamnatance to mu ne muke wayar da kansu mu nuna masu tsarin yadda aikin gwamnati ke tafiya dangantakar da ta haifar shi ne na farko We put our heads together for the sake of the entire people in the area in ensuring that project here has to be executed word by word to touch the lives of the people. Ga ainihin talakawan ƙaramar hukuma da muke jagoranta gaba daya saboda ainihin kyakkyawan fahimtar da muke da ita to muna zaune lahiya da su bayan haka kuma duk abin da ya zo na ci gaba daga abin da ya kama zuwa ga kwangiloli da ainihin ci gaban ƙaramar hukuma to wannan muna da kyakkyawar alaka da su da kowane word by word duk da yake ban zauna da sauran waɗanda suka shugabannin da suka wuce na ƙaramar hukuma ba amma shi jabir kamis ina ga wato ɗaya ne tamkar da dubu saboda mai saboda duk abin da ka zo mashi da shi zai tsaya ya saurare ka It is true to say that Jabir Kamas is the best among his peers. Ko da ya zo da wani abu ne wanda yake so a aiwatar inda duk nuna mai cewa akwai wani kuskure ko wata tangarɗa ka fahimtar da shi to zai fahimta kuma zai koma ya bi tsari wanda yake na gwamnati a tafi lafiya lau to saboda kaga ya bambanta da saura This has engendered a cordial working relationship which is reflected in workers' attitude and output. kuma hukuma ana samun ci gaba, maimakon projects sun tsaya haka nan to sai eh, lokacin ana ana ci gaba da projects din wanda zai taimaka ma jama'a kamar da bridges da kwalbat da sauransu ko lokaci eh, ya abin nan eh, For so far, Igabi Local Government Council has recorded tremendous success in building bridges, culverts, roads, and taking care of the general welfare of the people. saboda a ci gaba tare shi kuma in yana da in yana da gyara kamar tun da shi experience abin politician ne yau kan ba mu shawaran kuma ga inda za a yi abin nan duk sai haɗa kai a tafi tare don saboda haka ba mu samu wani tsaiko a yi kamar na tafiya daidai akwai wani unit a cikin esd su sukan je su zauna su zauna su zazzagaya aikin The personnel of the Education and Social Development Department of the Council went round the local government to hear people's opinion on their needs. a zuwa a zauna kowanne sai su faɗi ga abubuwan da suke so sai a yi shi a rubuce su ba kansila shi kuma kansila sai ya zo ya tabulin din shi a council council kuma shikenan sai su turo mana With this initiative, the council is not facing any delay in providing social amenities. That is, everyone is benefiting of the Jabal Camus administration. This relationship is extended to the people of Turunku, the host community of the council secretariat. In aka abu karkar nuna ba a yi ba, akwai makarantar mu da yasa aka gyaggyara essentially judge the council perfectly kuma yanzu da aka gyara ba su komi ba kuma yaran mu suna karatu in banda wannan abin da ya zo covid 19 din nan ba abin ya tsaya ba amma ya gyaggyara mana makarantu bakin gwargwadon abin da zai yi mu dai ga mu ga local government kaga dai local government mu a turun kunan tsohuwa za mu ce a bayan gidan mu take to babu wani shugaban karamin hukuma da zai zo a ce mun taba faɗa da shi As the host community resident of Turunku have lived with different council chairmen, each and everyone has his own policy. Ba ma rigima da su, ko muna masa fatan alheri. Shi duk abin da ka ga ba a yi maka ba ka kaddara lokaci bai yi ba, amma mun san lokaci yayi yi wallahi za yi. To dangantaka mu mu zo kalo ba ma tashin hankali. They are listening to our problems. We are always in compliance with the council's directive. Already, we are peace loving community and support government's policies. The importance of peace and security cannot be overemphasized. As a responsible government, IGABI is using all available mechanisms and strategies to maintain peace and security of the area. kawo maganar tsaro ban da wani kalubale yanzu da yake damuna irin maganar tsaro. Insecurity is my challenge, but the Council is trying its best in assisting security operatives with necessary equipment. For example, provided cars to seven divisions, including Rigachukun, Afaka, Maraban Jos, Naria, among others. Amma shi ma lokacin da muke da abin da za mu yi da muka zo mu yi ƙoƙari mun samar da abubuwan da za mu taimaka ma jami'an tsaro. saboda ba abin da za mu yi shine mu taimaka ma jami'an tsaron mu na cikin gida wato na farin kaya masu 'yan sa kai da kuma na gwamnati duka mun yi don mun samar da motoci guda bakwai kenan muka samar a division da muke da su muna division a marabon jos mun samar rigaci mun samar a faka mun samar mando kenan rigasa mun samar nare mun samar duk mun samu su da motoci sannan mun so mashina guda goma sha biyar shi ma mun raba ma ma'aikatanmu na sa kai masu kula da tsaro su ma mun ba su wa'annan In addition, with 15 motorcycles were distributed to the local security personnel. Wanda har a yanzu halin da ake ciki kusan muna kokarin mu ba su ko ba yawa ne wanda za su yi kokari su zuba mai domin wani abu ya taso ko ta kwana so da yawa za a kira mu da daddare a ce ga ana abu a wuri kaza da sauransu to muna kiran su tunda sun sana an gudunmu da muke ba su da gudu su ma za su je su To be sincere, we see the positive result of our efforts in the area of security. Despite the large population of the local government, the area hardly witnesses any major breakdown of law and order, not even at the peak of the COVID-19 lockdown. This was mostly attributed to the mass enlightenment embarked upon by the Igabi Council. Peace indicators notwithstanding, The need for continued cooperation from and among the people cannot be overstated. Akwai zaman lafiya, babban abin da zan ce maka akwai zaman lafiya sosai akwai rigiman da ya faru na kasuwar magani kusan watanni masu yawa baya ko ya kusa shekara maga ba ko kaza ba taba ba karama kuma yi gari kuma muna da wuraren da suke kabilu ne da masu mabiya addinai daban-daban a gurin amma ba abin da ya faru a karamar gwiwa taimakon allah da zaman lafiyan da ake yi tunda duk lokacin akwai committees da muke da su kala biyu akwai security There is peace and mutual understanding existing between different religious faithful and tribes. The council has set up committees to create awareness on peace. Duka muna mitin lokaci-lokaci kuma muna sanar da su masallatai coci-coci a ci gaba da wa'azi da sanar da mutane mahimmanci zaman lafiya da kwanciyar hankali duka wannan magana gabi muna da kwanciyar hankali a nan guraren We must give pass mark to the religious leaders for living up to expectation in the discharge of their duties, in preaching peace and love in the society. Peaceful coexistence Maintenance of law and order, as well as support for government policies, persuaded the el administration to dualize the road linking Namdi Azikwe Western Bypass with the Rigasa train station. Among many other projects, the state government also built a mega primary school which has 110 classrooms in Lokoja Road, Rigasa. Muna dangantaka mai karfi da gwamnatin jihar Kaduna. Saboda kamar yadda nake faɗi yana na lissafa ayyuka ayyuka da aka yi to in ka ɗau gwamnatin jihar kaduna ba na tunanin aikin da ya ma karamar hukuma igali akwai wata karamar hukuma da aka yi ma a jihar kaduna There is a cordial relationship between Igabi Local Government Council and Kaduna State Governor, which persuaded Governor Nasru Ahmed El Rufai to execute gigantic projects in different locations of the local government areas. We can say thank to Kaduna State government. Wanda ko ina da tabbacin ajujuwan da suke a baya kafin zuwan wannan gwamna da ya yi wannan ba su kai 750 ba ma'ana wannan gwamnati ajujuwan da ta gina sun yi bi bisa ukun ajujuwan da muke da su a da karamar kuma gari a karamar kuma mai gari a koraren da ka je in ka je nan yanzu in kana kan bakin titin nan kaduna zuwa zaria irin su kamfanin zango irin su jaji irin su riga cikin za ga akwai ajujuwa da aka yi wasu na ƙasa wasu sama ma aka daga in ka je rigasar kuwa akwai primary school da take ina tunanin duk jihar kaduna ba primary da ta kaita ajujuwa ne sama da ƙasa wajen guda ɗari biyu ga su nan wani ban sha'awa har gani na wani yana cewa in kana son bude ido ka zo primary school ta rigasa ka yawan bude ido saboda kenta da sauransu wanda gwamnan jihar Kaduna shi ya mana wannan abu ga hanyoyi kamar yadda na faɗa maka an yi wasu wasu ana yi a yanzu na ana barke wasu ka je mahuta zuwa Apaka Ward ne zuwa ciki wajen Mandan da ya biyo wanda zai je railway nan ma ana aiki gaskiyar magana muna da kyakkyawan dangantaka da gwamna malam nasiru yan rufa'i kuma shi ya sa karamar kuma igabi ta nuna cewa tana dangantaka da shi with these achievements Igabe local government area is no longer on the ferry ferry in terms of relevance and development within Kaduna state. It is at the center of it all. For people of the area, and particularly Chairman Jabir Khamis Regasa, things can only get better.